san da ƙoƙarin. Yau. Na ji duk maganganun da ka gaigaya mata. Ita ma dama abin da ya kata kenan munafurci. Kai kuma yanzu ka ƙara mata baitukan da za ta je ta faɗa. To sai meye da ka faɗa? Me za a fasa? Duk abin da nake yanzu ruɓanya shi zan yi. Ƙarawa zan yi akan na da. Wato ke ko? Gaba ɗaya na fahimci cewar kwakwalwarki a tushe take. Ina gama dai wata ran sai na yi miki rukiya wallahi. to in ma rashin hankali in ma aljanu ne to yanzu zan fara ta da su in gaya maka yanzu na fara in gaya maka ɗaya bayan ɗaya yanzu na fara shafi shafi yanzu na fara za ka sani ayar Allah bari in gaya miki sani in maka yanzu da kike maganar eh, wannan yarinyar sanin cewar ma kin ga yanzu shaida cewar ma ta ma fike hankali ke gaba ɗaya hankalin naki ma ya shiga dawa mhm. maganar da muke yi da ita yanzu cewa take yi ma fa za ta je ta faɗa a gida na ce dan Allah dan annabi ta bar abin nan ya zama sirri tsakanin ni da ita mu muka san wannan abu kuma magana ta hakuri dai kullewa min hakuri nake da ke amma in ba dan haka ba ke billahi lazi la ilaha illa ko da kin gane shayi ruwa ne ai da ka bari ta faɗa ni ji nake ma cewa za ka yi ta juyo ta zo ta da bige ni saboda zuga ta da kai ai ji nake zan ji ta dawo ta rufe ni da duka <laughs> ya sai ma in sa ta zo ta da keke. da in sa ta zo in har ma zan sa ta zo ta da keki ai gara ni na da keki tadijan ai ko da ka ga da ka ga gata na in gaya maka zance kake wannan kuma gaya wa sarki Ganya? aikin banza aikin wofi ba abin da ka iya kana namiji sai muna furci. yanzu da ka gaya mata sai me zai faru kuma yanzu na fara in gaya maka wallahi zaka sani zaka sani ba dai ni da ni kake yi ba to da ni kake zancen gaya maka zaka sani wallahi sannan zuwa ina yi ne na lafiya lau yaushe kika shigo wallahi da zina zo aina ma duba ban ganki Allah sarki me wannan jagar jagar ke to ku zo wanda ya gama nan gani me yasa to ina ha mm, kin san yanzu gidan nan ko fiwota ba zan yadda a fita da shi ba saboda na magada ne magajiya ne bude min jaka an gani gaskiya anti kina kokari Allah ya kara baki hakuri dan ba zan iya da dalin wannan rigimar yanzu Kama? ba anti na tafi sai mun yi waya ke ke kin ga ba inda zaki sai kin bude min jakan nan naga abun da ke ciki inna wallahi inna ina ganin mutuncin ki ki bani hanya in wuce wallahi inna ka ki bari in daina ganin girman ki rajin kunya zaki mun sai an jima anti kai kai ni zaki wa? wallahi a ki zan rama kan ki zan rama an tare muke da ke wannan an ke in kika sake shigo gidan nan wallahi sai ran ki ya baci la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba komai wanda ya mun wulakanci ai gawa ɗana yawa ba komai Allah zai saka mu wallahi tallahi akan ki zan kare wannan abin da kanwar ki ta yi mun ai ne Yaya haka? Tun jiya fa nake ce maka kayayyakin sawa na duk sun kare sun yi datti. Ka kai mun wanki kuma yanzu in ganka kana kokarin sa takalmi za ka fita? Me kake nufi? Haba Zainab. Yanzu saboda Allah maganar kayan wankin nan da kike yi. Yanzu shi fa mai wankin ma gaba ɗaya lissafe lissafen ma da yake kanmu nasu sun yi yawa ba a biya shi ba don haka kin ga kawai kokari ma nake yin in dan samu sabulu zo in dan kawo miki ki dan wanke ko ye ni ce ba zan yi wanki da kaina ka gana maka kalar wacce za ta yi wanki da kanta to ko a gidanmu ba na wanki da kaina yi min ake yi dan haka ya zama dole ka ɗauki kayan nan ka kai a wanke min in dai kana son zaman lafiya a gidan nan kenan Zainab dan Allah dan Annabi wai ya kamata ba ki fahimci cewar ba ta ai ana kai wa mai wanki ko mhm. to amma kuma yanzu tunda yanayi ya canja abubuwa sun damalmale kin ga ai sai a samu dai a dan dirje su a gida ku kai da an yi magana sai ka dinga babu babu babu kaman kai kadai babu ta sakkowa to ni ban san babu ba saboda ban san maya take ba ba ruwana da wannan ga dai kaya kawai ka dauka kai min wanki to zai dai kawai bari in je in samo mai ruwa haka kuma in karo sabulin kin ga sai a samu a dan daure ko in ajiye su sai dai in kai zaka wanki in kai zaka wanke ga su nan suna nan suna jiran ka ni dai ba zan yi ba shikenan ya zan yi dole ne na wanki amma ki aje su ko in je in dawo sai in dauka wannan kuma kai ta shafa ga dai suna suna nan suna jiran ka to haba ya za ki ajiye kaya a nan gurin ki shiga falo kina baccin ki na ba gaira ba dalili kuma wani ya shigo ya sadado ya dauki wannan kai ta shafa sai ka je ka sai mun wasu dan ni ban san asara ba kuma ban san babu ba kai ma ka sani sanya na ce zo mu haɗu. Ga yaron alkali na je na ce ya zo ya yi ƙoƙari ya fitar da tumanin ta kabar yarinyar nan ya sallame ta ta tafi. Hajiya? Na. A raba gado? yarinyar da take nata ba ta haihu ba zaki ce a raba gado haka an taɓa yin haka wai kai dan Allah me kake ta cewa wai yarinyar nan tana da ciki tana da ciki waye ya gaya maka tana da ciki ne haba dan Allah waye ce maka sai ta haihu yau waye ce ki je ki kirawo yaron alƙalin. kai a harka alƙalanci haka ake a kira ku zo ku raba gado ba tare da kun ba si ba kuma yarinya tana da ciki da haka ake raba gado ba tare ba ina tunda dai Allah ya sa tana da juna biyu to haƙuri za a yi har sai Allah ya sauke ta lafiya in Allah ya nuna mana abin da ta haifa ko mace ko namiji ko sai a san yanda ko tagwaye sai a san yanda za a raba gado amma maganar a raba gado tana da juna biyu a gaskiya shari'a bata ba da wannan damar haka ba saboda haka haƙuri zaki inna hajiya asibitin aka jefa aka tabbatar mana cewa likita ya tabbatar tana da ciki ba ga takardar bane dama ai yawo nake da ita gata ni ina ruwa na ruwana ina ruwa na da wani asibiti kai yaron alkali amma dai ni na ce ka zo ko ko kai ne alkali a a to ina wannan hukunci ne na ubangiji a kaga ya riga ya raba gari ka zancen kaga dan Allah dan Allah wanda takaddar nake yawo ma wannan takaddar a a ina shi shira ita gaskiya ce saboda haka haƙuri za a kin ga ya hajiya ka na nemo wani ya hajiya na nemo wani ya hajiya na nemo wani wallahi ko alkali dubu kika ɗauko in dai shari'a gaskiya ake yi wallahi ba wanda zai raba gadon na sayari nan tare tunda tana da juna biyu ya ma sai ki ce haka wai saboda Allah ki je ki karɓi waya ki ciyo bashin waya kuma har aka biyo ki ma wai a cikin bashin ma da aka biyo ki bashin canjin wayan nan naira dubu arba'in sai ka ce abinci waya abinci ce na karba idan har kai baka da zuciyar da zaka biya matarka bashi da ake binta na waya to ni kuma ba zan bada waya ba sai dai aje daga nan duk inda za a je ba zan bada waya ba bari ki ji in gaya miki wannan waya dole ko kin ki ko kin so sai kin bada ita tunda ban ga waye zai biya kuɗin ba zan bada waya dole ne wallahi wa alaikum salam bari in gaya miki wallahi dole sai kin biya wayan nan sai kin ba da ita wallahi ba zan ba da waya ba laifin waye dan Allah da ka tayaya kina sai ki tsaya da ke da mijinki dan Allah kuna sa in sa gaskiya haka bai dace ba sannu me kika zo yi kin ji ba kanwa kici ta fi ki hankali ita take da karancin shekaru ke sai shekarun kawai amma babu hankali hankalin ya tafi dawa sai yanzu ne ka san ban da hankali tun can da baka san ban da hankali ba sai yanzu yo ai sai yanzu hali ya fito baki san cewar a cikin rashin hankali akwai rashin hankali ma a cikin hankali kuma akwai hankali to waya ce na karba kuma ba zan ba da ita ba in dai har ba za ka iya biyan wayan nan ba to ka kyale ni da su don haka ni ba zan biya waya ba don Allah ya yake shuru ke wai ke me kika zo yi ne na zo in yi ne za ki sani ai zan shigo cikin in same ki ke ma tunda sa ido ne ki yake kawo ki gida to ai gashi nan sai yanzu hali ya bayyana Zainab ki tabbata dole sai kin ɗauko wayan nan an maida wa mutane abin su. wannan rashin hankalin naki ma har ya wuce mu yi shi a nan gida sai kin je kin tafi kin yi terere a waje wai ki je ki ciyo bashin waya har a biyo ki canjin naira dubu arba'in haba laifin waye inda ka sai waya ta gaske ka kawo min gidan nan dan da ita nake nishadi yo ai ta dace da ke ni ba na buƙatar wannan shirman da ake yi wai a shiga ana yin tiktok ana tallan matan aure iri-iri ki dinga ganin saboda tsabar rashin hankali da tunani suna tallan kansu a tiktok ai ba waya da waya ai da da da ba zan zaki biya dole sai dole mm. waya dai ba zan ba da ita ba ma ji ma gani ba an binne tsohuwa da ran ke kuma gado na ce yayi ba ni ma tumunin ta kaba ne tumunin ta kaba wa ko tumunin menene abba kuna ganin abin da nake gani kuwa dana rai nasiru ah. ina ina rai nasiru masha Allah rai nasiru mal nasiru zuwa samu guri zauna ba shi guri dana masha Allah dana Allahu akbar Allahu Masha Allah. Dana. Sannuwan nasu. Alhamdulillah. Gwamnati kokari ya zai Sannu ya jiki? Alhamdulillah. To masha Allah. Allah ne abin godiya. Mm. Na ji daɗi da Allah subhanahu Allah ya dada ni lokacin da dukkan kuma ga kukuna na. Amma dai ba su taɓa lafiyar ka ba. to alhamdulillah to masha Allah lafiya dai ba za ta ki ba amma dai an samu waraka ah. to alhamdulillah ka ga addu'a fa ai eh, gaskiya ne annabi ya ce addu'a ul mu'min shin addu'a makami ne na mu'min Allah ya dade gaskiya ne masha Allah gaskiya ne ah. Ah, sai mu ƙara gobe sai mu ƙara gode sai mu ƙara kana ciki a ta sallama na ji gida shiru ina ɗan zaga ban daki to na kwana ya gidan ba ta danne? ta fita kuma ban san ma ina ta je ba kamar yaya kana mai gida da matarka ka ce ta fita baka san inda ta je ba ina na sha gaya miki irin matsalolin da nake fuskanta a tare da ita amma duk lokacin da na gaya miki sai na ga kamar goyon bayan ta kike yi ni kuma ki dinga dora min laifi sai da kin gani da irin ki sai lokacin da ta ga damar dawowa a saboda ta to ka yi haƙuri komai mai wucewa ne zan shiga ciki in huta in jira ta sai ta dawo bari shiga in huta daga ina kike ban gane daga ina nake ba to ban san daga ina nake ba har in zan fita sai na faɗa maka inda zan je dole ne fa a matsayina na mijinki na san inda kika tafi da lokacin da kika tafi kuma idan kika daɗe baki dawo ba dole ne na tukume ki akan daɗewar da kika yi to daga gidan mai dattin dan kwali nake me daga gidan mai dattin dan kwali nake ni kike gaya wa haka an faɗa maka ko da abin da za ka yi. Dama ba baki da mutunci ba. Kwantar da hankalinka ba shi da abin da zai naji. Daman kin ce daga gidan mai dattin dan kwali kike daman gashin kumar da kike mai kenan kullum in ga dan nan yana ramewa wuya shi kamar ana nuna wata daga rana to zan nuna miki mai dattin dan kwali tana da rana ni na haifka saboda haka in na isa da kai ta koma gidan mai dattin hula abin da na sa ka kenan. An gama. kin ji dai abin da ta ce kuma dama duk nisan gona akwai kunyar ƙarshe kin daɗe ki min rashin mutunci ita kuma ki kyautata mata to yau ta tabbata cewar dama ba dan Allah kike kyautata mata ba saboda ganin ido ne to yau gashi ta ci da kunnanta irin rashin mutuncin da kike don haka umarnin da ta bani duk irin san da nake miki dole ne na bi shi kina ji ko dan haka kin ce daga gidan mai dattin dan kwali kike ko to yanzu zaki koma gidan mai dattin hula dan haka mun rabu kawai ban gane me kake nufi ba kada na dawo gidan nan na taddaki da ai ko ba inda zan je ina nan Allah abin godiya. Allah abin godiya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah abin godiya Allah mun gode maka. La in shakartum wala in kafartum to alhamdulillah Allah mun gode mun gode Allah ka kara mana eh ba mu kafirce ba <laughs> na gode Allah da jarabawan nan da aka mun kuma Allah da Allah da ya bani ikon cin jarabawa gashi na je na gama zagaye na na ga wata duniya wadda ba irin ta ba kuma na dawo na tare da jamila da kuma me da kuma bugu da ƙari <laughs> kai Allah na gode maka kin ga nan gaba akwai yiwuwar mu zama mu uku ko mu zama mu hudu ha ba dai ɗayan ma dai ina laifi ni za mu zama mu biyar ma ni ya daɗi zan ji ani barin ga miki in zaki zuba min uku ringes.